والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata yau sha biyar watan ba hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da uku watan biyu dubu biyu da ashirin da shida wannan shi ne darasi na ɗari biyu da talatin da bakwai karatun littafin alfikihul muyassar wa adillatihi min alqur'ani was sunna na sa'ad yusuf abu aziz jazakallahu khairan mun shiga kitabul mawarif magana akan gado a musulunci za mu tashi alwari min az-zukuri daga cikin maza suwa ne suke cin gado hakan nan kuma za mu je daga cikin mata suwaye ke samun gado waɗanda ke samun gado su ne kamar haka azzautu miji wanda na ba mun riga mun faɗa cewa daga cikin sabuban da ke sa a yi gado akwai aure ko akwai 'yantawa akwai nasaba samu da ne guda uku to kenan nubi zai gane a matsayin sa na miji fa Ya ya Zaujata zawjata na matat nubi zai gaji matar shi idan ta mutu walau kanat mutallaqa ko da tana cikin saki an sake ta idan tan tanqad iddatuha in iddata bata kare ba filaran kuma ta shi fa ƙadar qadat iddatuha idan iddata ta kare ta fala irfa lahu minha ba shi da jado daga gare ta haka ne ko ba gado wannan ne mutum na farko da zai samu gado daga ɓangaren maza na biyu almusik ana ɗauka shi mun kankana mura nake yi kankan shi almusik almusik al-musik wanda ya yanta wato maula al wanda ya yanta idan kana da bawa ka yanta shi bawan ya mutu da mai gadansa kai za ka gaje shi kai ne maulansa au asabatuhu inda faqadihi ko kuma asabar wanda ya yanta wato mutane maza da za su zama a sumarsa idan shi babu wanda ya yanta ɗin mana idan wanda ya yanta ɗin ma ya mutu fa ta ce yana da asibai Ba mu zai magana a kan asibai na fata mun gaji asibai kamar yin su ‘ya'yansa iyayensa da sauran na uku alaƙari sai ɓangaren dangi waɗanda suke cin gado maza su ne kamar haka wahum usul wa furu wahum usul wa furu wa hawashi na fata an gane su dangi an kasa su gida uku akwai root wato tushe ginshiki akwai kuma furo wato brand kenan na fata an gani akwai kuma hawashi su al'asal shi ne uba alfar'u na alhawashi yan uwa na fata an gani su ne yan uwa dangi na kusa to usul din an kawo jam'i me yasa aka kawo jam'i saboda idan babu uba akwai wa akwai kaka idan babu uba akwai kaka daga nan abin in yi sama su sunansu usul baban baba baban baba baban baba daga nan har annabi adam za a same shi shi ne da su gado idan babu na kusa an gane ko ko ya ya'ya ko shi. fal usul al ab usul shine baba kaga namiji ne wal jaddu ce kaka ya in ala ko da abin yayi sama Allah ka dai san inda zai tsaya ko da yayi sama wal furu sai kuma furu su ne reshen mutum na fata an gane al'ibin shi ne ɗa wajen al'ibin sai ɗan ɗa shi ma wa in ko mahana nazala duk inda ya sauka wanne ke nan wanda ka haifa ɗali sulubi wanda ka haifa in babu shi sai jika in babu shi sai ɗan jika har ta taɓa kulle da duk abin da zai ta tafiya wannan na ƙasa shi ne zai zauna a madadin ɗali sulubi sannan wal hawaki al qariba hawaki ku ne dangi wa hum al ikhwa ku ne al ikhwa yan uwa yan uwan ba yan uwan mamaci yan uwan mamaci ya hada da da ƴaƴansu kuma shi yasa yake wa abna'uhum ma'ana idan babu ɗan uwa a akwai ɗansa shi ne al'ikwa wa abu na uhum wa in majalu su ko da sun yi ƙasa ɗan ɗa ɗan ɗa ɗan ɗa ce nan ɗan ɗan uwa ɗan ɗan uwa ɗan ɗan uwa idan babu wannan akwai wannan shi ne al'ikwa mai abu ikwa mai abu shi ne wanne mun tsallake wal ikhwa min ummi sai yan uwa ta bangaren wato mahaifiya al ikhwa min ummi ta bangaren mahaifiya su ma suna son gado yan uwan da suka haɗa uwa da su waɗannan su ne alhawashi alƙariba na kusa sai alhawashi alba'ida yan uwa na nesa wa humul ammu shi ne baffa ɗan uwan mahaifi shi ma yana cin gado wa binul ammi in babu ɗan uwan mahaifi akwai ɗansa ɗan ɗan uwan mahaifi ɗan ibnul ammi wa in nazalu su ma ko sun yi ƙasa ashqa kanu aula abi <coughs> ashqa shin kai ne uwa ɗaya uba ɗaya ko ne aji ko wanda suka haɗa uba ne ya ke kira alhawashi alba'ida kenan daga nan ana so ka fahimci wani abu abin da za ka fahimta shi ne mataki-mataki waɗanda suke a matakin farko na kusa da mutum su ne iyaye na biyu sai 'ya'ya na uku sai ‘yan uwa na hudu sai bakkofi na fata an gani wannan na yake a matsayin ‘ya'yansu kenan wato al'ab uba wato darajatul uguwa daraja ta biyu darajatul bunuwa wato ɗan daraja ta uku ita ce darajatul ukuwa kenan ukuwa tana korewa umuma in akwai shi tana kore baktofi idan akwai shi wani gane? sai da aka dangi daga wannan sai wannan in akwai yan uwa shakikai ko aji, to ba za ma a zo da bakta ba in babu kuma to sai a zo kan bakta a ɗan uwan kai su ɗan abda'ul ukuwa ma'ana ɗayan ɗan uwa ɗayan kaninka ɗayan yayanka shi ma wa zala akwai shi ya iya kore wani daga cikin bakofi suna wa? to idan babu su sai a da yana da ƙanin uba yan uba to sai a ƙamo shi shi ma ya dawo daga nan babu shi fa akwai ɗan bakwai. ibn al-anbi sai ya zo ya hau wannan ainihin wato matsayi din na fata yin gani ibn al-anbi ta in nazalu ke shi ma ko da sun yi ƙasa a shekara kanin aure abi waɗannan ha'ula'in zukur alwarisun waɗannan su ne maza masu cin gada maza masu cin gada uba ɗa ɗan uwa haka ne ba ya'yan ƴan uwa tsawa baffa ya'yan bakkofi waɗannan da suna cin gada sai dai wani ya tasawar ya je da warithuna fi tarika wahida abadan har a ƙasa ba za a taɓa samun waɗannan duk su samu ba a kan gado guda ɗaya ba a ce duk su gado ba me yasa ba za su ba eh saboda wani zai ce da wani akwai wani shi ne ma'ana wato ko da sun samu ba zai yi duk gado ba sai ba wancan ba wancan ko wancan ya zo ba wancan sai wancan ya wanda shi ake kira hududi za mu zo kan shi nan gaba shi ne wala ya tasawwar wujuduhum warithina fi tarika wahida abada wa dhalika saboda la'anna ba'dahum yahdudu ba'dan wani yakan sha makanci wani samuwar wani zai sa wani ba zai samu ba wannan shi ke janyo idan akwai tsantsar son dukiya da son kudi shi ne ake cewa wani ya kashe wani don shi ya mata ko ba ba in kana ganin uwa da nanan zai maka hujjibi hudubi ko kulliyar ko ko ko juz'i ma'ana ko ya share ta gaba ɗaya ko dawo da kai ƙasa in ya kamata ka samu miliyan hamsa ka ce a dawo ce ashirin saboda samuwar wancan ko goma sai ka hango wancan miliyan talatin ɗin da ya kare ba me zai hana ka kai da shi sai ka ce shi da ba zai ji shi ne za ga ana kashe-kashe wal'iyazu billah fal'ab misali uba ya hadu jadda yana kare kaka kaka in yana nan kakan mamaci to ai ba zai shiga da ma da ma annal ada mawjudun wata kar uba na ko ba haka bane sanan wal ikhwa li ummi fal abu yahdibu al jadda wal ikhwa li ummi uba yana kare kaka yakan kare su ne ɗan uwa na wajen uwa in uba na nan ba za su samu gado ba ‘yan uwa na wajen uwa ba za su samu gado ba na fata mun gado kowa al'idul na ya da ah ke kuma yana kare ɗan uwa idan kana da ɗa namiji kina al'idul kana da ɗa namiji yayanka ko ƙaninka ba zai samu gado ba shi ta da karanta musu wannan da faɗi yanka dan magana الدرجة الأولى الأبوة الغلوة في الأخوة بأبنائهم سنعرفكم أموما an gane ko? Guda ta ina akwai ɗa kai tsaye ya hajjubu al'ukuwa, ina akwai ɗa sai kari kani ko yana ɗan uwan mamaci da zai gano. Ma'ana kana da kani ko yaya ya mutu in ka san yana da ƴaƴa ma ka fidda rai yana da ƴaƴa maza to da ba za ka tsallake kanka amma in mata ne kila ka iya cewa ce muna sa rai ko ba haka ba bala sana ce ita kadai ce wa in kana ya fi bata bala hannusu ta yi ibrahim tafiya kan kuma za a ce yana da kame yana da yayi ila a iya shigo da فوق إن كن نساء فوق سنتين فلهن ثلثا ما ترك إن ينا لآآ سما daga biyu kenan zuwa sama sai a basu su kashi ثلثاني kenan kashi cikin uku والأخ shi kuma a ya hajjibin amma haka ba shi kuma ɗan uwa kenan sai ya kara baffa kenan yana da yawa ko ƙani shi kuma ƙanin uba ba zai tasiri ba ba zai tasiri ba ballanta na ƴaƴansa ƴaƴan baffa shi ƴaƴan baffa ma suna tasiri ne idan ba baffa sai su matsaisa sa hau kujerarsa haka Allah ya tsara a da kansa yi bitama'u kullum kaddara duk da waɗanda za su haɗu a ce duk akwai su fi tarika wahida a kan dukiya guda ɗaya ta gado da aka bari fala ya rufe minhum illa falata mutum uku ne kai za su gado kenan da. al-ibn wal ab faqat kawai wanda zai sami gado azzawj miji misali idan yana nan kamar matar sai al-ibn sai ɗa sai al'ad waɗannan ba a hana su gado duk kowa ba a samu a gurin ba za a hana su gado ba kowa yi a cikin harkar mabuda ne kare shi sai dai a dawo da shi daga nufi ya koma rubu'i wala kun nufi ko da rage Allah ya ce in ba su da ɗa in lam yakun lahunna waladun فإن لم يكن فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو به. daga rabi sai bayan ubaku saboda samuwar ɗa. Sai al'idin shi ma ɗa babu yadda za a hana masa gado. Ɗa haka al'ad da ma da za a taɓa hana shi gado ba saboda matsayinsa da sai da Allah ta'ala ya addi ya za a ɗansa ma ya mutu kuma a ce ba shi da gado ɗansa da zai yi ba to haka ɗa ba a hana masa za su. waɗannan su ne masu cin gado daga cikin maza sai ɓangaren mata alwari fatu minan nisa azzauja matar aure tana gadon mijinta almutika ita ma wadda ta yanta an gane ko sai watul qaraba sai dangi na kusa su ma wa hunna salasata qasa su ma an raba su gida uku usul akwai su ma usul bangaren uba wa hunna wannan kan mata muke magana bangaren kai uwa Wa hunna al'ub ita ce uwa inda maganar mata muke yi uwa tana son gado wal jadda mai ummi sai kaka ta bangaren uwa ita ce jadda mai ummi kaka ta uwa au mai aji ko ta bangaren uba din ma kaka ta bangaren uba ma duk tana son gado mai ummi mai aji wa furu sai aya wa hunnan jinsi ita ce ya tana son gado ɗan tana son gado idan ba zan zo miki ko uwarta ta mutu wa bintul ibni mu kiyaye ana sai erda erda jika ta ɓangaren namiji ba jika ta ɓangaren mace ba ɗan jika mace wato ɗan ya ba jika ta ɓangaren mace ba ya gado amma jika ta ɓangaren ɗa wannan za ku iya gado idan babu ɗan na fata an gado me yasa jika ta ɓangaren ya ba ta gado ba saboda ita da gidansu da ubanta da komai da ka ba za a komo ta nan ba amma ɗa namiji yana da ya za ta iya gadon gidansu gadon kakanninsa idan babu ɗa amma don ba don wato idan kana da ɗa ta samu ɗa jika kenan to ba za ta zo ta gaji gidansu ba wadda za ta iya gada kawai babarta na fata an gani amma ba za ta tsallako ta taho zuwa ga iyaye ba sai dai ta bangaren mutuwa wannan shi ne yake bintul ismi wa in nazara ƴar ɗa ba ƴar ɗa ba wa hashiya qariba sai kuma dangi na kusa wa hunna ne a qasdu mutlaqan wato ƴar uwa kai tsaye Ƴar uwa kai tsaye ma'ana ƴar uwa wa koya kanwa ya har ma li'ummi duk suna sun gado ma'ana wadda ba wadda kuka hada uwa kawai duk ƙur'ani ya yi nasi a kan haka an gane ko sai wani sandohi da mala ya faɗa ga wani sandohi malam ya ce la tarisu la'amma wala al-khala ولا بنت البنت ولا ولدها ولا بنت الأخ ولا بنت الأب متمتة لا ترث الأمة الأمة هي في يا توقعنا إذا أمة هيتي هي ال الأمة ما هيتي يا خالق su ma duk ba sa gado ‘yar uwar mahaifiya ba sa gado ‘yar uwar mahaifiya ina fata an gane da ‘yar uwar mahaifi al'amma ‘yar uwar mahaifi to da ka an yi maganar maza ne al'amad ɓangaren maza muka faɗi daga cikin masu gado a cikin maza akwai darajar umuna idan babu bunuwa babu ukuwa da sauransu amma ɓangaren amma ma mace to ba za ta ci gado ba haka kala yar uwar mahaifiya wala bintul bint ka gani yar ta yar ba za ta yi gado ba amma yar ba ta gaje ka amma yar ba za ta gaje ka ba ko da rabi'ar muna ganewa ita ba za ta zo ta hau kujerar ya ba amma ‘yar ɗa za ta iya hau kujerar ɗa wala wala ha haka ɗanta ma wato ɗan ‘yar jika kenan wala bintul ah haka ‘yar ɗan uwa mun ambaci maza ne a ɓangaren alwari tuna minar rija ma'ana kana da ɗan uwa namiji ko mace a ɗan uwa namiji za su fi gado haka ƴaƴan ƴan uwa maza za su ci gado amma babu ƴaƴan ƴan uwa mata wato banda mace ƴan ɗan uwa wala bintul akh wala bintul ammi haka ƴar baffa ma ba za ta ci gado ba mutalakar kai tsaye ba za su ci ba na fata an gane المستحقون للتركة المستحقون للتركة سواء في تتبادل المستحقون للتركة ثلاثة سنة المتركة ذو فرد وعصبة ورحمة ذو فرد سنة ما كتير فرد ma'abota kaso da Allah yake a basu na biyu a subai asaba na uku rahim wato zumunta waɗanda suke da sun haɗa zumunta ba a subai ba ne ba su da ashabul furu akwai da za su fi gado saboda haɗuwa da zumunta ta ɓangaren uwa الفروض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى ستة الفروض fardu faridatan min Allah kaso da Allah yake za a gada guda shida ne akwai admission akwai half rabi za a biya faɗi cewa ga cikin half akwai arrubo one over four akwai asibir one over eight akwai asilisari wato 2 over 3 kenan ko as-sulus over 3 as-sulus over 6 kenan babu al a ciki ba kubo ba kufu babu ushur babu 1 over 10 ba 1 over 9 ba 1 over 7 babu wani oversight cikin tsarin Allah sai da waɗannan kaso guda shida annisu arrubu'u الثمن الثلثان asulu asudu Allah ta'ala ya samu da shi. Wannan ga nan za mu tsaya ko? Saboda bayanin da yana da yawa. Masu cin gadon suna da yawa. ta ba maganar masu cin rabi masu cin rubu'i masu cin kaza da ba sani ba rana ta ra'ayi karatu da ke shi ma ya rufe shi eh ta bayan tallafa to sai mu tashi a kan ke nan farzu kanta insha Allah na Allah kai sannan maganar walima duk ana ci gaba da bayarwa an samu dubu ɗari cikin biyar Allah ce maka cikin shida kenan eh ok to Allah ce mu gani wa alaikum salam wa rahmatullah yana da ba da ce idan kasa yana nan a inda uba yana nan ba zai gaje ba ba eh, ba ba ya kori. saboda shi kaka yana samu ne in babu na ƙasa da shi saboda Allah ne da yake kuma Allah fi auladikum da ya bai maganar aba'ukum da auladikum to a lugar larabci naka ce ɗanka yana nufin har jikokinka na ƴaƴanka ne shi sa wasu ke to a hausance me ya kawo wasan jika ne da kaka saboda a musulunci da larabci jika ɗa ne ɗan ɗaki yana cikin fi auladikum idan babu dalil silbi shi ne wanda a wajen gado haka in ma da akwai shi duk ‘ya'yan shi sa ta ga jikokin annabi sallallahu da yake cewa Hassan da Husaini to duk ‘ya'yansa ne ‘ya'yansa ne to haka za a ce jikoki ne dai ta bangaren dangantaka Allahu ala kaka na ɓangaren mahaifiyar duka suna cin gari an faɗe su cewa kaka da wajen mai aji da wajen mai aji duka suna cin gado suna cin gado in dai na gane Eh maza ne za su samu gado ba da mata sau da an yi bayanin waɗanda suke cin gado alwari suna nuna rita والحمد لله <coughs> الله تعالى يسامو جزاك